إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna gode ma Allah sarki da ya sake nuna mana wannan yammaci na juma'a hajji babbar rana a yau goma sha takwas ga watan rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a wannan rana ta jajibe na rufe dauran mu da ake gabatarwa a nan da cikin garin Mina a cikin wannan littafin mai albarka al-aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al-Tahawi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya. Kun gano wannan ko? Wannan kuma shine darasinmu na shida a wannan karatu. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji ƙanshi da gafara. mana yana zayyano abubuwan da suke aqida ne na ahlus sunna wal jama'a filla filla daki daki inda yake ajiya muka kammala magana je da mu na biyar kenan muka kammala magana akan abin da ya shafi ar-ru'ya sannan kuma muka shiga magana akan abin da ya shafi al-isra wal mi'raj inda malam yace wal mi'raj haqqun وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرض بشخصه في اليقظة إلى ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والأولى ubangiji Allah sarki ya ji kan malam da gafara ya rahmashe shi yau za mu tashi wata matsalar daga cikin masail wannan matsalar da za mu tashi a kai tana cikin masail suma na alghaibiyya suna shiga ƙarƙashin imani da ranar tashin alkiyama domin imani da ranar tashin alkiyama ne yana gazgatuwa da imani da duk abin da yake faruwa bayan mutuwa har zuwa shiga aljanna kunta Allah ta'ala ya tabbatar da mu cikin masu shiga aljanna to abubuwan da ke ƙarƙashin waɗannan suna shiga cikin ƙarƙashin imani da ranar tashin alkiyama wan gano wannan da kyau ko da ubangiji Allah madaukakin sarki ya lissafa cikin shiga cikin imani shi yasa malam yake cewa rahimahullahu azza wajal wal hawd alladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun yace wal hawd kuma tabki alladhi akramahu Allah ta'ala wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bihi da wannan tabki din ghiyasan dan ya zama ruwan sha لأمته قال أمر من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الحوض حق تبت ظاهر gaskiya kuma hakikanin alhawab shine abin da yake ba wata fassara ta daban da za a kakaba ba kaga wannan alhawab abu ne da zai kasance a farfajiyar ranar tashi alkiyama kako tunda a farfajiyar alkiyama ne yana shiga ƙarƙashin imani da ranar tashi alkiyama sannan kuma duk yana cikin alghaibiyar da yake naka ka sallama ne ka imani da shi ubangiji Allah mala yake mana bayani akan abin da ya shafi alhaud yace wannan alhaud din gaskiya ne malamai ahlus sunna sun kasance suna fayyace wannan a cikin abubuwan da ya shafi a ka'id na ahlus sunna kuma da muka karanta a cikin sharhu sunna ya faɗi wannan hakan nan ibn abi daud a cikin ya faɗa yace wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran wala al-hawda wal mizana innaka tunsahu karke musun al-hawd hakan na shekul islam ibn taymiya yake faɗa a cikin lamiya yake cewa wa qirru bil mizani wal hawd alladhi arju bi arju bi anni minhu ka ce al-hawd shine tafkeken wuri ne na shan ruwa da ubangiji Allah madaukakin sarki yayi tattalinsa ga manzon Allah sallallahu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa inni faratukum alal hawl man marra alayya sharib wa man shariba lam yazma abada la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum wannan hadisi rawahu al-bukhari ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa inni lalle ni dinnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama faratukum alal hawl ina ta ina jiran ku a gabar tafki ya Allah ka sanya mu mu same shi a wurin nan Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su ci wannan man marra alayya sharif duk wanda ya zo wurina zai sha wa man shariba duk wanda ya sha shi lam yazma abadan ba zai sake jin kishi har abada duk tashi haka la ranar alkiyaman nan duk kishin da za a ji duk inda gumi zai kai wa wani zuwa ma'alwala wani ya kai mishi zuwa gwiwa wani gumi ya kai shi zuwa cibi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani gumi zai kai shi zuwa wuya kaga ya fara fangin fangin kenan Allah ta'ala ya tsawon duk inda mutum ya kai ga shan wannan alhaud ba zai sake jin kishi da har abada ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce la yaridanna alayya kawamu. wallahi waɗansu mutane za su gangaro mun su zo don su sha a arifuhum na san su wa ya arifuni tun sani thumma yuhalu baini wa bainahum sannan sai a datsa tsakanina da su sai in ce ummati a ci gaban hadisi din a wata wayar sai mala'iku su ce ina sun canza sun yi ridda bayan tafiya ta yamin da kaga na farko wannan hadisi yana tabbatar mana da alhaw manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tabbatar da shi yace akwai shi alhaw kenan kuma ya tabbatar mana da cewa duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai sake jin kishi har abada ya tabbatar mana da cewa akwai waɗanda za su sha ya tabbatar mana da cewa akwai kuma waɗanda ba za su sha ba ya ce na san su sun sani ko so ya waɗannan mutanen eh kuma ya ce wannan da ke ko don ya ce na san su sun sani ai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba da wasu suna jin rasu ya rasu ya kuma ga Allah suka ce shi kenan ba za su fitar da zakka ba daman shi yake karba kuma ya rasu shi kenan ba za su ba kowa zakka ba Abubakar Siddiq ya ce shi kuma ba zai raba tsakanin sallah da zakka ba inda Allah ta'ala ce wa qimus salata wa atuz zakka to ko tun da haka ne dole kuwa a yaƙe su aka samu wasu sukkaki ba da zakka ɗaya wasu kuma suke yi ridda suka ce tun da dai Allah shi ya zo da addinin nan ya koma shi kenan su ma sun bar addini ina fata mun fahimci wannan da ke kaga za a samu wasu da yawa daga cikin su da suke da za su zo su sha ruwan amma kuma za su zo neman shan ruwan a katin su abin da sa kuka ga muku wannan dogon tafiya domin shiya suna kafa hujjar da wannan gabar ta ce ai da Abubakar da Umar da Usman duk ba za su sha wannan ruwa ba saboda ne saboda ya ce a arifu mai ya ne sun sanni na son su na sha faɗa ma ƴan uwa mun taɓa tattaunawa da wani tantirin ɗin shi'a a madina wanda yake ya zo aikin hajji ne daga ƙasar Iran? kun gane wannan da ke ko kuma idan suka je idan suka tafi aikin haji suna kama wuri ne sosai da sosai na alfarma dan su dinga kiran mutane suna abin nan nasu za a baka littafai da Hausa da Turanci da kowanne ne duk abin da kake iya faɗa musu saboda Najeriya tana da muhimmanci a wurin sosai da jiki za su zo za su zo su yi su mogalin ɗin littafai su zo da shi nan domin su rarraba wa mutane waɗanda suke za ka yi mamaki da yarenka a ce ga yarenka sosai Hausa ne ko Yarbanci ko abin da duk an fassara an baka kun gano wannan da kyau sai muke tattaunawa da shi a lokacin sai da ɗan ba da shi haka na nuna ne kamar na zo aikin hajji ne ba wai ina karatu ne a can ba In in ya fahimci kana karatu a can ba zai tsaya tattauna ya tattauna da kai ba kun fahimci wannan da ke ko amma in ya fahimci aikin hajji ta zo to aikin hajji kuma wannan kowa da kowa yana zuwa sai na dan baka ɗan da shi dai haka sai ce da ni ai sahabbai duk gaba da sun riga waɗanda suka rage su ne da wane da wane da wane da wane da ya faɗa haka yana ce to ai wannan hadda Ali bin Abi Talib ne a'udhu billah ina faɗa wannan ina ake jifari a zuciya saboda ne ya ce min ban da shi na ce a'a ayin da ce duk sun yi ridda dalilin da ka fitar da Ali bin Abi Talib to da wannan dalilin zaka fitar da Abubakar da Umar da Uthman in kuma baka fitar da in kuma baka fitar da su ba to shi ma yana cikin su yi shiru yarsa da zai ce yace dalilin da ka fitar da shi to da shi zaka fitar da shi dan jirgi ɗaya suke In gane wannan da ke duk khulafa wa rashidun ne yawwa jirgi ɗaya suke in ka fitar da su to za ka fitar da shi in ka shigar da su za ka shigar da shi haka dai muke ta magana da shi ya ce a ina na koyi ilimin man da ke ilimin ilimin ga wani ilimin man da mandaki a ciki ilimin ilimin biyu jahalun wa jahalun biyu ilimin azin mantukul yunani ya ce mai sunana na ce sunana abu ya ce a'a <laughs> yace to wannan wani aliyu ne ba shi a kuma Allah ta'ala ya sauke sai gaji ya ce ai hadisi yana cikin bukhari haka ya faɗa yace wani mataimakin shi ya ɗauko faifa a cikin aljihunsa yace ai ga hadisi yana cikin bukhari yace la yaridanna alayya aqwamun a'rifu wa ya'rifuni nan hadisi yana cikin bukhari mana kuma hadisi gaskiya ne sai yace Abubakar da Umar da Usman yawwa in kuma kace dudu waɗanda suka rage wasu sun ce sahabban da ba su yarda ba su ne mutum uku wasu ka ce hudu to haka yanzu idan mutum uku ne akwai akwai Ali bin Abi Talib bai yarda ba kenan ko akwai Fatima radiyallahu anha ba ta yarda ba nawa kenan biyu a cikin uku saura nawa a saura daya to nan gefe muna da Al-Hasan da Al-Hussein a ciki wanne za a dauka wanne ne kuma za a bari akwai Salman Al-Farisi shi kuma fa to haka abin za ka ga kidan hukunci ne kawai Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi wannan hadisi yana tabbatar mana da alhaud abu na farko kenan to shin akwai bambanci tsakanin alhaud da alkawfar da Allah ta'ala ce inna a'tainaka alkawfar fasalli li rabbika wanhar inna shari'aka huwa al-abtar a bayanin da muka yi jiya na al-isra da miraj ma ji Allah ta'ala da Aminta annabi ta'ala tabbata a gare shi ya ga alkawfar malamai suka ce akwai bambanci ba duk abu guda ba ne alhau daban alkaufar daban bambancin da ke tsakaninsu alhaudu yana farfajiyar alkiyama kun gane ko wanda yake alkaufar yana cikin gidan aljanna ne shi yasa ai abin da zai nuna maka yana farfajiyar alkiyama ai kowa zai nemi izo isha wanda yake kuma farfajiyar alkiyama ne ai kowa da kowa yana nan wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma aqala subu kowa yana nan kura kowa zai iya yin hankoran ya zai ce zai sha amma alkaufar yana cikin gidan aljanna wannan kai tsaye ma babu wani wanda zai hankorin ya sha in ba wanda ya shiga can ba maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa ataitu ala naharin hafatahu ubabu lu'lu'in mutawwafa fa qultu ma hadha ya jibril qal hadha alkaufar Ma maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa a isra' abubuwan da ya gani a Isra'ila ai kaga ban faɗi wannan jiya ba a ataitu ala naharin na je zuwa ga wani tafkeken ruwa hafatahu gaɓa shi guda biyu da nan da nan ƙubabu lu'ulu'u manya-manyan ƙubba ƙubba aka yi ta lu'ulu'u ba wai ƙubba aka yi ta katako ko ta lu'ulu'u aka yi shi ba san ba ƙaramin kayan ado ba ne mujawwafan wanda yake an riga an rarrake cikin sa sai na tambaya fa qultu sai nace ma hada ya jibril ya jibril ne wannan tunda kaga shine abokin tafiya tashi sai ce hada al wannan shine alkautar din da aka ce maka inna a'tainaka al-kautsar wannan shine al wa munasaba a addinin shi'a fa alkawfar da Allah ta'ala ya faɗa ita ce Fatima wai yanzu wai ba ta da falalar da za a karanta a Qur'ani ko a hadisi a'a wasu ya dinga bankar ayoyin alqur'ani kuma wai dole Allah lubu mata falala Allah ta'ala ya shi ɗaya kenan na biyu alkawfar shine asalin alhau, ma'ana alhau yana samun ruwa ne agaji ƙari daga alkawfar Amma ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa dangane da alkawfar yace naharun wa adanihi rabbi azza wa jalla fil janna alayhi haud yace naharun wani irin tafki ne wa adanihi rabbi azza wa jalla yadda yake ubangiji na mu girma da waka yi mu alƙawarin sa fil jannati a cikin aljanna alayhi haud daga nan haud din yake samun yake samun ruwa kaga waɗannan hadisai kowannensu yana tabbatar da ne alhaud ɗaya tana tabbatar da alkaufa biyu kuma yana nuna mana bambanci da ke tsakanin alhau da alkaufa ya Allah ka sanya mu masu shan su duka sai abu na gaba siffar shi shi alhauf ɗin yana da sifofi da yawa na farko dai ta ɓangaren launi launinsa a shaddu bayadun minan laban ya fi nono haske fari ƙar yake farinsa ya fi na nono a wata ruwayar kuma farinsa ya fi na tagulla ya fi tagulla fari kaga ta bangaren launi mun samu shifa shi ne fari karni ya fi nono fari abu na biyu ta bangaren sanyi sanyinsa ya fi kankara sanyi ba dai nun yin ana cewa nan zafi zafi a ce a samu kankara ko ai kaga babu wani mataki na gaba da ake zuwa ko to shi sanyinsa ya fi kankara sanyi sifa ta uku ƙanshinsa ya fi turaren almiski ƙanshi. Siffa ta hudu, ɗanɗanansa ya fi zuma daɗi. Zuma fa wacce take zuma, ba wai zuma wata aka eh, ƙona siga aka zuba a cikin ƙwansan ba. Yawwa asalin zuma ya fi asalin zuma daɗi ɗanɗano. Ta ɓangaren kofin da ake ɗagawa a sha, ya fi adadin kofi ɗin sun fi adadin sauraron sama kaga yawwa kaga yanzu karke tsammanin to ai akwai muna da yawa ai kar wanne da su a zuciyarka ka bi hanyoyin da za a bi domin a samu alkawfar so shi alhaub da alkawfar magana kan alhaub ba hadisai sahabbai sama da hamsin sun rawaito hadisi alhaub sahabbai sama da hamsin sun a hadisi na alhaub sifa na zo muka tsaya ta biyar adadin kofin da ake sha ya fi adadin taurarin sama kuma ka sa taurarin sama ba waɗanda kake gani waɗanda ba gani su suka fi yawa ta ɓangaren sha duk wanda ya sha shi ba zai sake jin kishi ba har abada kaga ba wai fiya wata bane ko son wata ko waye waye wata ko waye waye wata wannan in an sha shi kat kenan ba magana jin kishi kuma har abada ya Allah ka sanya mu daga cikin masu abu na bakwai ruwa ne da yake gangarowa daga alfafa. a wata wurare ma duk wanda isha shi fuska ba za ta sake yin baki ba kun gano wannan da ke ko dama duk wanda ga alƙiyama kuma fuska shi baki irin idan shi ya kada yi ruwan bula ya zama dan nunu a ga wannan asarar duniya da lahira kenan wannan shul na yawma idzin zurqa idanuwa su sun riga sun kada sun yi ruwan bula fuskokin kuma sai da sun yi biki kirin wannan shi ne ƙarshen muni ke ne zai gaje ganin tsawon duk nuni zai zai batu muni ai ka sai sa abin nan ya fuskar ke biki kirin kuma ya kawo bula ya sa idanuwansa shi ne ƙarshen muni ke Allah ka tsare mu kaga wannan shi ne abin da ya shafi bayani akan alhaus sai waɗanda ba za su sha alhaus ba Allah ka tsare mu da shi duk wanda suke cikin waɗanda suka yi rida suka bar musulunci waɗannan ba za su sha shi ba domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waɗansu za su zo su sha ya ce ya rabbi ashabi fa yuqal sai a ce da shi innaka la tadri ma ahdathu ba'dak lalle kai baka san me suka yi ba bayan ka inna haula inna haula lalle waɗannan lan yazalu murtadina ala qadihim ba su gushe ba waɗanda suke rijiya suka koma da baya bayan rasuwarka mun zu faraktahum tun lokacin da ka da su kun ga mun yi wani bayani ɗan ko abu na biyu ko nau'in mutane na biyu cikin wa kenan waɗanda ba su sha ba tintiren yan bidia da mubtadi'a duk waɗanda suke yan ne wannan faɗi babu wata fargaba ba mai cewa ƙarya take shi da alhauf sai dai da ana sha muddin ya mutu akan bid'a ku lura ana magana ne akan in ya mutu akan bid'a amma in ya tuba ya tsarkake zuciyarsa ya yi taubatar nasuh wannan shi ke nan kamar bai taɓa ba kullum lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madha sunnatul awwal kaga bid'a ma da bata kai wata bid'a bata kai kafirci ba wata bid'ar bata kai kafirci ba amma kafirci ma aka ce in aka tuba Allah ya yafe balle ga bid'a bata kai kafirci wata bid'a kan ita karan kanta kafirci ce Allah ta'ala ya sauke duk wanda yake tintirin duk wanda yake dan bid'a ne ba zai sha shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta ake da shi la tadri ma ahdathu ba'da ka san me suka farar ba addini bayan ka da ake cewa a bar bid'a a zo a yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi yake a kansa wannan fa ana kira ne dan a gudu tare a tsira tare wannan fa shine kamar yadda muke kiran kiristoci su bar addinin nan na kiristanci ba addini bane kawai ɗiban daji ne kawai ruɗu ne a ciki haka muke kiran waɗannan su bar wannan tafiyar ba addini ba ce kwata kwata ba addini ba ne abubuwan da zai nuna maka ba addini ba ne suna da yawa kun fahimci wannan ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi aikin hajji sai da ya zauna a Muzdalifa abin nan abin nan a Zulhulaifa ba shi ne ne kasu mutanen Madina ba sai da ya awa 24 a wurin kamar ya awa ashirin da hudu a nan ya sallah zahar bai bar wurin ba sai da azhar ɗan gobe ta zo saboda nan ne farkon aikin hajji nan ne farko miƙaci shi ne farko saboda ka duk wani wanda aka fito da shi madina yana nan wanda ma ya ji labari duk a zuwa a ta taruwa a ta taruwa a ta taruwa a gama taruwa a wurin isa ya ce khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum da anni ku karba aikin hajjin ku kai tsaye daga gare ni takan yi ba zan sake haɗuwa da ku bayan wannan shekara Arab sallam ne ya jagoranci wannan aikin hajji da yake aikin hajji addini to me yasa idan ana waɗannan ana wannan yawon a gari jantalin nan me yasa manya manyan malaman su da suke ba su hujjoji ba za su yi su wuce gaba ba ina fata ba bai tona ko me zai hana ba za su fito ba in dai manzon sallallahu ya fito ya huce gaba akan aikin hajji yake ko zu annima na tsira ko su ya dace kunzuma kansu a ɗaki su bar yara kawai suna ta ɗiban ko suna cin ne suna ta abin da akan titi su ba za su fito a yi da su ba in dai addini ne to wajibi ne su ba bambanci tsakanin wanda ya balaga da abin nan da wanda ya balaga ɗan shekara goma sha hudu da ɗan shekara tamanin duk ɗaya ne aikin alkhairi ne duk iri ɗaya ne me sa ba a haka wannan hayaniyar da ake ta dukan kirji me yasa ba sa fitowa ana yi da su sai dai su ce su su je su yana da dalili amma me yasa ba za su fito su yi a yi da su ba kun fahimci eh, duk waɗannan dalilai ne amsa shi ne da abin da ya fassara ɗaya littafan da suke cewa an yi littafi da wayar ma'ani littafi ne na malamin malamai ba wai littafi ne na malami ba shi na malamin malamai ne to shi dai ba ya iya ba ko da shi kaɗai ne a Najeriya ai ya san fassarar ko to abu mai sauki ya zo a masallacin da yake tafsiri ya ware rana ɗaya don karanta jawahirul ma'ani kowa ya siya ya je ya sa ya dinga fassara da irin fassarar sa ba shi kenan ba tun da ya iya kowa bai iya ba kenan wannan ya fi komai sauki ba sai a je a siya a zauna yana wa ana ji me za a fassara a ciki wai gargace wai tsohon bugu ko bugun gobe za su yi su kawo ai tsintaccen mage ba ta mage ai yawwa ai wai gargace wai wannan tsohon bugu ne zaman bugu ba abin da yake cikin alheri ai akan inda ka tare sallallahu alaihi wasallam da ke ciki eh sai mai a ciki ra haka waɗannan abubuwa ana cewa mutane ɗirganiya ne ya zo ya fassara da fassara irin tashi ka gane wannan da kyau ko ga masu ɗauka nan da mp3 ga masu ɗauka duk sai a da shi a gani kawai ga fassarar nan ba shi kenan ba ya fitar da kowa inda ya ce babu wanda ya san fasarin sai shi shi ba zai fasara ba a ga yanzu da kullu rafa da fasara irin tashi to amma abin ya fasara sai dai a yi ta hayaniya a ciki Allah ya sauke nau'in mutane na uku shine duk mutane da suke azzalumai zalunci su ya kai zalunci ga fitina ga kokarin rufe gaskiya duk inda gaskiya take suna kokarin su rufe ta ba sa son su gani ba sa san a ga gaskiya ta kowane irin hali suka samu da kuma da masu kashe waɗanda suke da'awa akan a zo a bi gaskiya din suke kaskantar da su da masu bayyana da manya manyan laifuka shi yana ganin a zamanin sa ne ma aka ci gaba ake ake bayyana da manya manyan laifuka irin wannan ta'addanci da irin wannan ta'asar tana kange mutum ya hana zuwa ya hana zuwa abin nan ya hana a hana shi shan alkafar abin nan alhau Allah ta'ala ya tsare mu haka nan wanda suke ganin sabo ma ba komai bane al-ma'asi dai da alwadi shi al-kaba'ir da sauransu duk suna ga mutane daga barin zuwa can wannan tafki Allah ya tsare mu Allah ya kare mu mala wal hawdu alladhi akramahu Allah ta'ala bihi bi yasal li ummati haqqan tafki wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya girmama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da shi ihyasan li ummatihi dan ya zama sha ga al'ummarsa haqqun wannan gaskiya ne to manzo Allah sallam shi kada yake da alhaw ko kuwa hmm? likulli nabiyin hauf kowanne annabi yana da alhauf ɗinsa kullu rai ko sai malamai suke cewa alkaufar ne yake bantu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi aka ce inna a'tainaka alkaufar sai mu je gaba ta gaba kenan ko malam ce Allah ta'ala ji kanshi da gafara wa shafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbar wa shafa'atu allati dakharaha lahum kuma ceto da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ajiye ya ajiye shi gare su ya ajiye ceto ga wace nan ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko al'ummarsa wa shafa'a wa shafa'a wa shafa'atu allati dakharaha lahum haqqun ceto wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya ajiye musu shi wannan ceton haƙƙun gaskiya ne kama ruya fil akhbar kamar yadda aka ruwaito a hadisai masu tarin yawa wa inna rasulallah lil khalqi shafi'u haka ibn abi dawud ya faɗa yace inna rasulullahi lil khalqi shafi'u lalle manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama mai ceto ne da halittu baki ɗaya abin da ya shafi ceto abu ne da in ka kallaci ayoyin alkur'ani mai girma sun yi batu a kan shi ko dai ta bangaren korewa ko ta bangaren tabbatarwa ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yusarun hakan nan gaba kada yake wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfuha shafa'atun wa la hum yusarun hakan nan gaba kaɗan can a cikin surar dai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum zalimun الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذل لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه man zallazi yashba'u indahu illa bi idni haka na Allah madaukin sarki yake cewa yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla kaga waɗannan ayoyi guda biyu da ayar da ke cikin ayatul kursi man zallazi yashba'u indahu illa bi idni da kuma wani ayar da ke cikin suratul taha yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla kaga sun tabbatar ne da sharadi waɗancan ayoyin kuma sun kore ne baki ɗaya Allah ta'ala na cewa ya alama bai na abihim ma khalfahum wa la yashka'una illa liman yartaba wa hum min khashyatihi mushriqun wa man yaqul minni inni ilahun min dunihi fadhalika la bihi zanna fadhalika la bihi zalimi Allah ta'ala yake cewa am takhudhu min dunillahi shufa'a قل أولو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعلمون قل لله شفاعة ولا يقولون قل لله شفاعة جميعا ولنا آيوين كثيرا انك هذا صدقا da sauran ayoyin da suka magana a kan ceto za ka fahimci abubuwa kamar haka waɗansu ayoyin sun kuri, kamar wace aya kamar wata koyoman la da yi nafsin allah ke shay'an wala ya ƙubalu mina shafa'atu haka wannan wala ya ƙubalu mina shafa'atu ta kore ciki. hakan nan ma 'yar wata da ke cikin sura ɗin hakan nan kuma ya ayyuhal ladina mara anfiqu mimma ƙabali a yi a ya'tiya yau? لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة kun gane wannan ko da malamai suka tattara su baki daya sai suka ce ga ayoyin da suka kore ga kuma ayoyin da suka tabbatar ina fata mun bayyana wannan kuma alhalin alqur'ani la yunaqidu ba'dahu ba'da sashin su baya warware sashin sai suka ce ayoyin da suka kore ceto kwata-kwata sun kore shi ne ga mutanen da suke kafirai kafare kwata-kwata ba su da masu ceto waɗannan kan fa matan fa'uhum shafa'atu shafi'in saboda me da Allah ta'ala ya ce ma talaka kun fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'im al-miskin wa kunna nakhudu ma na khaidin wa kunna biyo bi yawmiddin hatta atana al-yaqin Allah ya ce fa matan fa'uhum shafa'atu shafi'in kaga wannan ceton masu ceto ba zai amfane su ba ashe masu ceto suna da ceto kun gane ko amma ba zai amfani waɗannan ba domin suna kafirai kenan ayoyin da suka yi magana suka tabbatar da ceto sun tabbatar da shi ne ga waɗanda suke mummunai don su ne waɗanda ceton zai amfana kun lura da kyau ko to kuma in ka lura ayoyin da suka tabbatar sun tabbatar da ceton ne da shari'a Allah Maɗaukin sarki ce man zallazi yashfa wa indahu illa bi izini." babu wanda zai ceto a gaban Allah Maɗaukin sarki sai da izinin Allah kun lura da kyau izinin Allah kuma ɓangare guda biyu ɓangare na farko ya ba mai ceton izini ya ce ka yi ceto ɓangare na biyu a ba shi izinin wanda zai ceta kun gane a ce kai zaidi ceci amur misali kenan wannan zai nuna maka ceton gaba ɗaya na waye shi sai ya ce kullin shafa'atu jami'a ceton nashi ne baki da hisa Allah ta'ala ya ce yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ta'ala ya bashi izini shine ar-rahman shine wa kenan wanda zai ce ceto shine wanda Allah ta'ala ya bashi izini yanzu kuma sai wanda za a ceta shine wa radiya lahu qawla Allah iya yadda da magana da ya faɗa ita ce ku ya faɗi la ilaha illallah kun gane ko shine domin wala yarda li ibadi al kufa wa in tashkuru yarda lakum aga akwai shi wanda zai yi ceton za a bashi izini tukunna an baka izinin ka cetuwa ne ba wai an baka izinin ka yi ceto shine kuma ka je ka ceci kowa da kowa ba a'a za a ce kaiwa ne an baka izinin cetuwa ne shine kawai ga wannan lalle ilalla ya nuna mana ceton baki ɗayan shi na waye na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi sa Allah ta'ala ce wa min malakin fis samawat la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba da izini ga wanda iga dama kuma iya da wanda za a ceta mun gane wannan da kyau da haka yanzu wannan zai tabbata mana in ka hada ayoyin baki daya sun tabbatar da cewar akwai ciki lura mun muka ce ceto muna nufin ceton da za a yi ma al'umma mummunai ayoyin da suka kore ceto sun kore ceto ne ga waɗanda suke kafirai dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ikhlas suratul zuma yake cewa amitakhafu min dunillahi shufa'a shin sun riƙi wasu koma bayan Allah a matsayin waɗanda za su cece su suke tsammanin waɗancan ɗin suke da cetas sun rike su ne kul awwala kanu la yamlikuna shay'an kace to yanzu sun rike su a matsayin wanda za su ceto ko da ba sa mallakar komai ko suna mallaka wani abu ba abin da suke mallaka ba abin da suke mallaka wala ya tsaluna ba sa hankalta ko qul lillahi shafa'atu jami'a kace tun baki ɗaya na Allah ne madaukakin sarki to haka tunda haka ne ceton nan na Allah ne shi zai ce kai wane ciwa ne yanzu kwata-kwata a duniyar ilimi kwata-kwata a duniyar masu hankali kwata-kwata a duniyar natsatsu natsatsu ba waɗanda suke sun sha alabukun ba kwata-kwata a duniyar waɗanda yake ba an yi musu matsin ɗin matsin ɗin ba ba maganar wai wani ya ce in baka bi shi ba zai fice ka ba kwata-kwata babu wannan magana tunda na ɗaya shi ina yake da lasisin cewar za ba shi izini na biyu ina yake da lazifin cewar za a bashi izinin ya cece ka har da zai goranta maka ya ce da suwane da suwane ba sa cikin ceton shehu wani wani rudu ne kawai a kasuwar jahilai ne ake yi ake cin kasuwar su kawai ake sai masa da cuta balle fa a wannan ranar ya yaqumu roho wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu da wa qala sawaba yau mai ƙumur roƙo, wal mala’ikatu, soffat, la yi ta kalla muna wanda zai magana. Illa man a zina lahu Rahman wa ƙala ba, a wannan ranar fa, wai ranar ce zake da wata ƙatuwar babbar riga, babbar riga za ta kambatu mutane dubu saba'in. A sulala da su, a ƙetare katanga da su, Aba mala. Aka duba katangar da ke tsakanin Mexico da America mana, yadda ake tabbata ta kashe da masu safara muyagun ƙwayoyi. Kuma yace wannan da ke ko? Wata ƙasa ce ko ƙasa nan ka duba tambayi alhazai. Idan aka sauke su a airport na Jidda, suka shiga abin nan, ka duba ga yadda jama'a take, iya jama'a, amma ba za ta an taru a ɗaga wannan abin nan kowa zai wuce da a sami sai an tantance kowa da kowa ko ba ke ba sai an tantance kowa amma kawai wai boda ce ta alƙiyama za a mai da ita kawai a jaran madaran kawai a ce wai kawai za a zo wai yanzu a kamfaci mutane wani in da mutu na ra'a su Allah jiran ɗan ƙala rayu Allah ya ramshe shi Allah ya ce waɗannan shehunan da waɗannan shehunan da shago da shata da shashasha ke duk wasu ɗaya wasu Allah kuwa, Allah ta yi Allah ma wasu kudu tsotsar jinin mutane kawai ake mana ya ce in gana da kuɗi a ce ka kawo za a tafi baka dazu da kai ta gaba maganar za a tafi da kai baka Aba, in ba ka da kuɗi a ba ka katin tarbi har gwiwa ka je kan titi kan randa kai ta zalaki haka ko ba ga wallahi ga fara sai kuma Allah ta Allah yi wani gana da kuɗi ka gara da kuɗi ba za a ce ka je ke zikiri ba sai a ce ka zo a tafi da kai magana ba in ba ga da ba za a baka tarbi ga je kan kusurwa sai kai ta zikiri tarbi har har gwiwa ba Allah ba Ba haka al'amura suke ba a yi kaiwa mutane karatun da za su gane mana ya ku ce ranar alkiyama wa akwai wata babbar riga akwai wani bawan Allah da yake cewa shi wallahi ya ɗauka duk maganganun da ake faɗa yarfa ake yi wai duk magana da ahlus sunna suke faɗa dangane da waɗannan mutanen wai yarfa suke musu wannan fashi da kanshi yake faɗa yace sai da ya ji a hansi wani ya kunna yana cewa bari dai shi ya shiga cikin gida ko mutum ya yi sallah ko da mutum zai zama ko da mutum zai zama wai ƙarƙa mata salah wai in dai bai bi shehi ba to ba zai shiga aljanna ba in ko mutum ya bishe ko bai kaza yace sai da ya ji wannan abin da kunnansa sannan ya ɗauka abin da ake faɗa gaskiya ne amma wai ya ɗauka kawai da ahlus sunna sunna musu yarfa ne dai shi bai sa baki ba shi dai bai karatu ba Wani ka shi ya ɗauka kawai dai magana ce sai da ya ji da kunnansa sannan abin nan wa atarafu ne bi zambi sun faɗa da bakin su ka ga mutum ya tankwashe kafa yana tarba mutane aljanna kuma ga lura babu yadda za a ba talaka haka kawai sai dai a bautar da shi a ce kai dai kawai kai ma shehi hidima an ce kawai kai ma shehi hidima Allah bai turo ka ranke da shehi hidima ba Allah ta'ala ya turo ka ne ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna ra inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu wannan dole mutum ya tashi ne tashi tsaye ana cin kasuwa sosai da zuwa da mutane a kan abin da ya shafi ceto al'umma sun kasu kashi uku a kan abin da ya shafi ceto akwai kashi na farko su ne mushirikai da nasara no kenan da manya-manyan 'yan bidi'a no kenan minal mashayikh da zigagin shahunai suke ganin ceton nan kowa da kowa zai yi su sun suke shi kawai ai kaga tun nan duniya ai kaga aqidar aqidar kiristoci ita ce kawai inda mutum ya da Yesu ya shiga ke nan kawai ba abin da ya rage kawai sai dai shiga aljanna suke mai tambaya ko da ya fashi da makami ko da ya sha giya ko da ya yi kaza ko da ya yi kaza to haka su ma yan ɗariku suke ganin wannan kowa da kowa ma zai yi ceto hazali ma in kana tantance mishi magana ceto sai ta aike ma za ka yi wai kamar yana baka cin hanci kenan ba wani batun cin hanci a ciki ka fahimci da ke in kana so ke mai bayanin ga yadda ceto yake ga yadda ceto yake sai ce a ah, to aike ma za ka yi shi ma za ka iya yi ba wani batun za ka iya yi a ciki sai an yi bayani wasu yake baka cin hanci kai ma hankalin ka ya kwanta ba sai ka yi bayani ba Allah ta'ala ya sauke magana ta biyu ko waga ta biyu ta ce zilawa da jawa su gaba da zai kore ceto da ke su to daga duk wanda kaga yana kore ceto bai yadda da za a ceto ba ba tare da bayanin da ya gabata ba na cewar korarren ceto shine ga kafirai tabbatacce shine ga da izinin Allah maɗaukin sarki izini ga wanda zai ceto izini kuma ga wanda za a ceta to duk wanda kaga duk bai wannan bai ya share ya kore ceto baki ɗaya? wannan yana da aqida ta khawarij yana da aqida ta mu'tazilawa ko da ya kwana yana cewa yana da awani akan sunna wannan ba akan sunna yake ba ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a ba aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce aqidar tsakatsakiya kun ga waɗancan sun tabbatar ga kowa da kowa sai waɗancan batun a duniya ma suna gani dan sun mai da ceton ne kaman irin na duniya kawai zaka suna ta buga misali za ga wani bashi da matsayin ganin gwamna amma wani da an yi da shi sai ya ji ya ga gwamna ya yi gaba ya gaba ya gaba sai suka mai da ceton irin na irin na duniya suka tabbatar da shi ga kowa da kowa su kuma zula da khawarija suka kore shi ga kowa da kowa ahlus sunna kuma da zalika kazalika zallahu ummatan wasafa la faridun wala bikir wa kana baina zalika qawama kenan kun gane wannan da ke ko shine bayan da ya gabata suka tabbatar da shi kamar yadda yake a Qur'ani don haɗa kan ayoyin baki ɗaya ba tare da an ɗauki wani ɓangare an yi watsi da wani ɓangare ba cewar ayoyin da suka kore sun kore ceto ne da kafirai waɗannan ba su da ceto ba su da masu ceto kwata su ba za su ceto ba kuma ba za a cece su ba ɗaya kenan ayoyin da suka tabbatar da ceto sun tabbatar da ceto ne ga mummunai kaɗai kun fahimci wannan ko tare da izinin Allah maɗaukin sarki ga wanda zai yi ceton Allah ta'ala ya ba ya bashi ceto ya ba shi izinin ya yi ceto kuma ya ba da izinin wanda za a ceta wannan babu wata magiya babu wani alfahari da wani zai maka ya ce in baka bi shi ba zai cece ka ba yawwa Allah ya sauke ibn abul iz a cikin sharhun akirar tahawiyya ya jero nau'ukan ceto gudan guda takwas nau'i na farko nau'i na biyu nau'i na uku nau'i na hudu da dalilan su kuma za mu iya karantuwa ko da mace yana buƙatar dalilan sai sake koma cikin littafin nau'i na farko shine a shafaatul uzma babban ceto kwata-kwata wanda yake wannan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shi kadai shine asa an yaba saka rabuka maqaman mahmuda bayin zufa tayi zufa rana tayi rana wahala sai wahala ai magana tuwa zai ji ma Allah magana a zo a yi hisabi dan wuta shi wuta yan aljanna fi aljanna to a nan ne fa sai a je wurin annabi nuhu sai ce ceto ba shi ba sai ya je wurin wannan sai ya je wurin har dai ya zo ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ya ce sai ya je ya sujjada ga ga Allah subhanahu wata'ala a lokacin za a sanar da shi kalmomin da zai faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato al'amarin alkiyama wani yana mai da al'amarin alkiyama ne kuma al'amarin duniya kawai kamar yadda ya mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasa da iyayensa shi za ka ganin maganganun da yake faɗa ba za ta yi musu akan ta ba dan darajar ya mai da darajar manzo Allah ne kasa da darajar iyayensa shi za ka gina ta oyoyo oyoyo ya zai ka ga mutum dan shekara goma sha takwas dan shekara ashirin baban shi ya dawo yana oyoyo oyoyo waɗanda aka san wani su ne 'yan ƙasa da shekara uku 'yan shekara hudu zuwa shekara in za ka fita su kaso ka so musu jirgin sama ka da ke go yawwa to amma kaga ya za a yi wai mu a ce wai ba ka dinga jin kazama maganganun da suke fitowa bai iya faɗan wannan magana ba sai da ya dawo da darajar manzo Allah sallallahu alaihi Sallama, aka da darajar mahaifansa Isa yake faɗan wannan ya ɗauko ganga yana ya na Khadija Mustafa ana rawa ana juji wanda yake inda mahaifinsa ne da mahaifiyarsa ba zai yi tsaye ba. kaga waɗannan su ne abubuwan da za su nuna maka sai da in rage darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan ya furta abin da yake furtawa ba Allah ya kai wannan ceto shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake da shi a lokacin da yake samu rabbul izzati yayi sujjada a wannan lokacin a sanar da shi wasu kalmomin da zai faɗa a bashi izini a ce an tabbatar da wannan wannan kujerar ta wannan ceton kwaya ɗaya ce tallin tal ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai ne asa an yaba asaka rabuka maƙaman mahmudan sai ceto na biyu shine ceto ga mutanen da suke kyawawan ayyukansu da munanan ayyukansu ya zama daidai wa daidai sai ina kenan sai to zan la'arafi kuma shi kenan ba sai to zan arafa dama in kyawawan aiki yarin jayi mummuna sai aljanna in mummuna irin jayi kyakkyawa sai wuta idan Allah ya zartarwa da mutum in kuma ya zama daidai wa daida ku sai to zalla rafi idan sanyin aljanna ya bugo su ji amma zafin wuta kan sai dai a karkatar da ida abin su wai za su rufa a sauran mutum na ka'a sabon nari قالوا ربنا Allah ma alƙamun القوم Allah ya يسلمك to waɗannan annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi sai musu sai cece su na a wuce da su aljanna kai tsaye ba tare da an kai su masu zalla arafin ba kun gane ko wanda kira ga asali shi da kai su to zalla arafin sai cece su ko a wuce da su aljanna ya Allah ta'ala ka tsara al'ummar musulmi su wanda muna son da ya can can can can ce sai kashi na nawa na uku su ne mutanen wasu mutanen kuma daban da kyakkyawan aikinsu mummuna irin ta yi su kaga kenan yanzu za a umarni da su zuwa ina zuwa wuta kun gane ko don aje a ƙona wannan zunubin da suke tare da shi a dawo da su zuwa gidan aljanna domin gidan aljanna gida ne tsayi ba shiga da kaban kun ga kun fahimci wannan sai an tsarkake mutum Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu da a ce mutum sai ya je ya bursuna sannan ya dawo alal na hadisi cikin firdausi sahaya bi ma'i tahaddi halal sai da idza ya to kaga waɗannan da za a ce su a ji a tsarkake su manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya cece su sai su dawo a huce da su aljanna kai ba tare da an je da su mutum mun faɗi kashi nawa na, kashi uku kenan kashi na hudu shine ceton da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da zai yi ga ƴan aljanna su karan kansu suna cikin gidan aljanna matsayin da aka bai ma wannan sallallahu alaihi wasallam ya cece shi a ƙara mashi makoni yawa Allah ka sanya mu daga cikin su yawa Allah ka sanya mu daga cikin su an ajiye mutum a wannan kujera sai ma yake Allah ya ce a ƙara musu wata sai a ƙara musu zuwa wani matsayi da Allah ka sanya mu daga cikin su sai kashi na nauke kenan na biyar shine ceton da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai yi ga waɗansu mutane na su shiga aljanna kai tsaye ba tare da hisabi ba wannan waye yana cikin su ko kashe ta bin mihsan yana cikin su yanzu da mu mutum dubu saba'in ne yanzu kaga saura saura nawa kenan saura dubu sittin da tara da ɗari tara da casa'in da tara kun fahimci wannan da kyau ko Allah ka sanya mana da cikin su sai kala na nawa na shida wannan kala na shida shi ma ya taƙaitu ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗai na wanda yake ɗan wuta a nemi a sauwaƙa mashi wannan zafin azaba wanda yake ba musulmi ba ne kun fahimci wannan da ke ko ba musulmi ba ne amma kuma a ran salama sai ya nemi a sauwaƙa mashi azaba kamar wa kamar abu ƙwali wanda yake kaga wannan ba musulmi ba waɗannan famatan ko hum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai amfane su ba amma Abu Talib saboda mai da ida abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi a canza musu wani wuri a cikin wuta sai da ƴan wuta suna ganin in da su ne a wurin to da shi kenan kawai shi kuma yana ganin babu wanda ya kai shan azaba Allah ta'ala ya tsawo Allah ya kare sai kala na nawa na bakwai shine tashi na bakwai din nan shine ceton da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga al'umma bayan kowa ya riƙe mabuɗin aljanna kuma ba za a buɗe ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yace ati babal janna fa astaftihu zan zo kofar aljanna sai in nemi izinin a buɗe sai a ce waye sai in ce Muhammad sai a ce saboda ke aka bar izinin sai kada buɗe ma kowa yana koda an da yabo wadancan mutanen ta ta bayan fage na za yi su kenan nan maganar manzan Allah ne ya faɗi wannan magana yana cikin sahih muslim magana ce ingantacciya ba shi ne hadisin farko a cikin al hadis ba ba kuna mai aiki ba littafi ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astaftihu sai in nemi abu sai malaika mai tsara aljanna ya ce waye ya ce ni ne muhammad ya ce saboda kai aka mai izini kan buɗe ni kowa wato falalan wasu da ake bayarwa fa in ka in ka kallake ka ta ninnin ka falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai a ce kuma wai ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ba wai ta ninnin ka ba matsayin da ake bai ma waɗansu fa matsayin uluhiyya ake ba su darbubiyya Allah tsare to kaga dai yanzu dai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bude kafin mutum ya shiga ko da ka riƙe kenan ko da ɗaya mutane a waccan babbar riga ta mutum dubu saba'in la ina illallah alahira ina ya ga zane dubu saba'in ina ya ga riga mai ɗaukar mutane dubu saba'in ranar da za a tashi hurla hufatan uratan hurla ranar da za a tashi babu takalmi tsirara babu takalmi hurla kowa da lokaci. ba magana kaciya Aisha radiyallahu anha ta tambayi ma'aikin Allah ta ce ya Rasulullah maza da mata baki Allah ya ce hayane ta baka abin ya fi karfa haka a ce wai ga mace gefe ga namiji gefe na ya ba sai ka kai baka lura a gidan a Najeriya ko a gidan mai ba ma wani lokacin ba ga gane abin hayanin Najeriya kawai a gidan mai sai ka wani lokaci sai an gama zuma ma mai sannan ka lura cewar ashe an buge maka ko ka buge ma wani abin nan danja wani ranar alkiyama babu wannan tunanin amma mutum ya zo dinga ke kasa wa mutane ƙarya kawai dinga gindiya wa mutane ƙarya to Allah Allah ya tsare sai kashi na nawa sai kashi na ta takwas kashi na takwas shine ceto ga waɗanda suke sun aikata kaba'ir an kai su zuwa gidan wuta sallallahu wasallam kuma ya nemi ceto na a fito da su kuma ya tsanan ko ya nemi ceton a fito da su zuwa gidan rahama wannan wannan ceton ya ya annabi sallallahu yana da shi sauran annabawa suna da shi mummunai salihan bayi a cikin al'umma duk suna da wannan mummunai salihan bayi duk suna da wannan kuma imani da salihanci wannan Allah ne kaɗai zai ba wani shaidu don shi ya san a kan me mutum ya mutu kun fahimci wani da kyau ko shi ya san a kan me mutum ya mutu ai kaga shi ya ba ashabul kafi shaida yace innahu fityatun amanu bi rabbihim wa bidinam huda wa rabbana ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard In goga ga kada ki wani ka dinga jigo ayoyi ai shi kaza shi karke je ke gaggawa ba na jigo magana akan Allah ta'ala ya tsare Allah shi ke malai ce shafa'atul lati dakharaha lahum haqqun ceto ceton da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ajiye musu ita wannan ceton haqqun gaskiya ne kama ruya fil asba kamar aka ruwaito a hadisai ingantattu ina jin daidai gwargwado wannan baki zai dan abin nan akan abin da ya shafi ciki mala yace wal misaqul ladzi akhadahu Allah ta'ala min adama wa dhurriyyatihi haqqun na tauhidi alƙawari na mutum ba zai shirka ba allazi akhadahu Allah ta'ala min adam wanda Allah madaukakin sarki ya karbi wannan alƙawarin daga annabi Adam alaihi salatu wa salam wa zurriyatihi da zuriyarsa haqqun wannan alƙawarin gaskiya ne da Allah ta'ala ya ce iz akhadha rabbuka min bani adama من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا ghafilin an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Abbas ubangiji Allah madaukakin sarki ya jikan shi daga ya yarda da shi yace inna Allah akhadha al-mithaqa min zahri adam lalle ubangiji Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari tun daga dadan bayan annabi Adam alaihi salatu wasalam bi na'aman a Arafat wa akhraja min sulbihi ya fitar daga tsatsan annabi Adam alaihi salatu wasalam kulla zurriyatin zara'a duk wata halitta da ya halitta duk wata halitta da Allah madaukakin sarki ya halitta da za ta fito daga jikin Annabi Adam alaihi salatu wassalam ubangiji Allah madaukakin sarki ya fito da ita fanna saraha bayna yadai ya watsa ta akan hannayensa da ya gansu baki ɗayan su daman ya fi kowa sanin su kuma kallamahum ubulan sannan yayi magana da su gaba da gaba qal yace alastu bi rabbikum shin ashe ba ni ne ubangijinku ba su kuma suka ce bala ana fata mafi to ne da ku an an yasa hafizul hakami yake cewa dan tabbatar da wannan alƙawarin sai Allah ta'ala ya aiko manzanni gane ko da kai ahadi don da wannan alkawarin manzanni su dinga tunasar da mutane wannan alkawarin ina fata mun fahimci wannan da kyau yawa duk da cewa wannan hadisi malamai sun mai mahanga guda biyu mahanga ta farko mawqufi ne zuwa ga Abdullahi ibn Abbas ina fata mun fahimci wannan mahanga ta biyu kuma suka ci hadisi ne ingantacce kamar Imam Hakim al-Saburi ya ce hadisi ne sahih isnad Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi Ibn Abi Asu ya rawaito shi almamul bai al yaro ya rozi a cikin al-asma wa sifat haka na imam an-nasa'i da sirri yake shi suke nuna dai ubangiji Allah madaukakin sarki ya riki alƙawari da yan A akan za su bauta mishi wahdahu la sharika ba za su yi mai shirka ba domin tabbatar da wannan alƙawarin sai ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da tauhidi gaba da gaba kana cikin hankalinka da komai ga bayani dalla dalla daki daki ina fatan mun fahimci wannan da kyau to kaga kenan yanzu wanda ya sha iskar duniya ya bantsare ma wancan alƙawarin ya kama wata hanya ta daban to lalle ilalla ya kama bauɗaɗɗiyar hanya da ubangiji Allah madaukakin sarki muke fatan ya tsare وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه Yana ce wa kada alima Allah ta'ala fi malam yazal, Ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sani cin tintini abin da bai gushe ba kuma da saninsa, adada mai yada hulul janna, adadin waɗanda za su shiga aljanna, wa adada mai yada hulul na da adadin waɗanda za su shiga wuta, jumlatar wahida ya san su a dunkule kuma ya zan su filla filla ina fata mun fahimci wannan da ke ko fa la yuzadu fi zalik fi zalik al'adad ba za a ƙara ba a wancan adadin wa yin qasu minhu ba kuma za a rage ba Allah ya tsare mu so idan haka ne ya batun aiki in da ji an an gama rubutawa eh ba za a ƙara ba za a rage ba shin mutum zai tsaya kai ya dinga ɗaga kwalba ne kawai inda eh ita ya riga an gama kawai shi inda dan wuta ne dan wuta ne dan aljanna ne kuma dan aljanna ko ko ya abin zai kasance kun bai wannan eh ai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce eh imanu ku je ku yi aiki fa kullum mu yassaru lima khuliqa lahu kowanne za a sauwaƙe mashi hanyar da aka halicce shi a kanta. Har yanzu mutum yana barin azumi da sallah a matsayin cewar ai an gama rubutu, in shi ɗan aljanna ne ɗan aljanna ne, in ɗan wuta ne kuma ɗan wuta ne. Yin wannan jula kawai ya nuna cewar eh alama ce na cewar ya saki wannan zai koma wacce hanya. Kun fahimci nan ko? Kenan hanyar da mutum ya samu kanshi ta alkhairi. sai biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ta sunna sai ya daji da roƙon Allah Allah ya tabbatar da shi a kai saboda al'umur bil khawati al'amura ana lissafi ne da ne mutum ya cika sai mutum ya daji kada mutum ya ji cewa ya riga ya kammala kawai na sai ya zama wancan hannun ya ce ra'ayi mu yanzu kawai a halin sunna ne ba abin da ya rage kawai sai dai a abin nan mu je mu samu alhawud mu samu alkawkar saboda shi yana ganin dubi a ba to kaga wannan jumla da ya faɗa ita ma a ce tunda yana gani yanzu ya tsira kawai ba sai sun yi komai ba tunda ya yi kaza shi ke a wannan duniya zai dage ya yana roƙon Allah ta'ala Allah ta'ala ya tabbatar da shi a kan sunna Allah ta'ala ya rike kafa shi gangan kada ya bari shi dan ya zama da shi Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana aqidan mu ya tsare mana tauhidin mu ya tsare mana malaman baki وكذلك أفعالهم 'alima minhum an yaf'alu wa kullun muyassaru lima khuliqa lahu والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله ما لا يتي وكذلك هكذا دي أفعالهم أيكم باي ذات أيكتا فيما علم منهم أن يفعلوه cikin abin da ya san duk za su aikata inda ya san abin da za su aikata ne ko baki ɗaya kamar da bayani ya gabata a babu wa kullum muyassaru lima khuliqa kowane mutum guda da ka gani ana hore mashi ana sauwaƙe mashi hanyar da aka halice shi a ta wal a'malu bil khawati ayyuka ana la'akari da ne mutum ya cika ayyuka ana la'akari da ne mutum ya cika cikawar ƙarshe ta barin duniya tana da ya Allah ka tabbatar da mu akan tashi Allah ka ɗauki rayuka mu akan imanin tauhidi cikawa tana da muhimmanci kuma abu ne da mutum ba zai manta da ba za a manta da ita zai ce wal a'malu bil khawati yanzu mutumin da ka zo kana ta alkafara akan shi kana ta cewa shi kana da aure ya san gaibi kana da aure yayi kaza yayi kaza yayi ka sa akan ne mutu eh kin bi sa akan ne zai in ba ku sha ba kan haka imamul barbahari ya ja ku ne ce da Ya yace waɗanda suka in za ka koyi kai koyi da waɗanda suka rasu dan su an san akan me suka rasu amma waɗanda suke da rai ba a san akan me za su rasu ba a sani a nan garin fa in ba ku manta ba a nan nan garin ne na akwai wanda fa ya daga kafa ya alkafara ya ce bai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci daga baya kuma ya zo shi ya karkashin ceton wani a nan garin fa ƙarƙashin ceton waliyu ya ba, bai yi imani da ceton manzan Allah ba amma kuma zo har ya yarda ma da ceton waliyu ma mashi ba daidai ce shi karatu ba kawai ga daga sama kawai shi shi kaje da malami karatu kawai zuwa idan mun an ce dan baban shi malami ne kuma ya ce musu zai dawo <laughs> shi daga dinga bin maganu in ba ka in ba ka so jahili ba iya kasa wannan hajar Allah ta'ala ya sani ga irin waɗannan abubuwa baka sa kan ne mutum yi abin nan ba yayi inkarin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin waɗanda suka rurunta wutar babu ceto a nan garin suna ciki gaba gaba babu ceto tun wajen alif ɗari tara da casa'in ɗin nan zuwa casa'in da ɗaya da casa'in da biyu amma kuma yanzu an zo an shiga ƙarƙashin ceton wannan Me na aka yi wannan? Allah ya tsare mu. Wal a'malu bil khawatim ya Allah ka cika mana da alkhairi. Ya Allah ka cika mana da alkhairi. Wasa'idu wanda ya rabauta man sa'ida bi qada'illah shine wanda ya rabauta da abin da Allah ta'ala ya hukunta akan shi na alkhairi. Washaƙi wanda ya tozarta, wanda ya rasa arzikin lahira, ban shaƙiya bi ƙada'illah shine wanda hukuncin Allah ya tabbata a kan shi na cewar shi ɗan wuta ne duk biyun babu zalunci da wanda Allah ta'ala ya hukunta shi ɗan aljanna ne da wanda Allah ta'ala ya hukunta shi dan wuta ne babu zalunci dan duk bayan sa ne mun yi wannan magana a darasi na biyu ne ko ban sha'aba cikin littafi ko na uku wa asalul qadri sirullahi ta'ala fi khalqi lam yattali ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الطفلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر الأناني ونهاهم عن كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين إيماني بالقدرة ينا تكيش كشك إيماني بدا شدا وأن تؤمن بالقدر خيره وشره إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا الله تعالى يقول وأصل القدر أصل القدرة لتغنتها abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara ma kowa wannan sirrin lahi ta'ala fi khalqi sirrin Allah ne a cikin hannu. take da wani kawai rana tsaka ya ce wai zai faɗi sirrin Allah ya tare da hene kai shi wai zai faɗi sirrin Allah lam yaqli ala zalika malakun muqarrab babu wani mala'ika na kusa babu mala'ika na nisa mala'ika na kusa da ya tsuntayi wannan wannan ilimin wala nabiyyin mursal hakan nan babu wani annabi da aka yi to yanzu ya rage wannan babu kuma ya rage la malaku muqarrab wala nabiyyin mursal to wa yake da falalar da zai waɗannan ba su sani ba amma shi yake da matsayi yake da darajar da zai je ya sani eh in da ba kamar wanda na taɓa baku labarin sa ba ya ce ya rantse da shehinsa da ya ce ya rantse da sheshi sai na ce da shi ai bawa Allah ba a rantsuwa da shi ana rantsuwa ne da Allah sai wani ya tare mai sai ya ce mishi yayi shiru ai ni ban san shehin bane kaga ya tare mishi kenan ko sai na ce da shi da ya tare mishi din ko na san shi ko ban san shi ba darajarsa ba ta kai darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba a rantsuwa da manzon Allah ba shi kenan ba yau ko na san darajar shi ko na san matsayin shi ko na san ɗaukar shi ko ban sani ba dai ba ta kai Saman za' Allah ba to manzan Allah ba a rantsewa da shi wanda ko shi ne Allah ta'ala ya sani lam yaqli ala zalika malakun muqarrab babu wani mala'ika na kusa da ya gani wala nabiyyun mursal haka nan babu wani annabi da aika wa ta'ammuku zirfafawa, wa nazaru fi zalika da yawan cincin cini akan abin da ya shafi kaddara zari zari'atul khizlan hanya ce da za ta sa mutum ya ta'i wa sullamul hirman tsani ne da mutum ya taka tsab tsab tsab da zai kai shi zuwa ga abin da aka haramta mishi wa darajatul tughyan kuma matattakala ce ta tozarta duniya da lahira Allah ta'ala ya sauya abin da ya shafi ne kaddara fal hazara ka shejinka a hirɗinka ka kiyayi kullal azar ka kiyaya makular kiyaya min zalika a ka abin da ya shafi magana kan kankara zarfafawa nazaran ko dai yawan tunani ka ce a'a me yasa Allah ya wannan dan yace wannan dan aljanna a sai ya dora maka wannan wa fikran da yawan tunani wa waswasatan da yawan waswasi aka haka wa inna Allah ta'ala qawa ilmal kadari an anami domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya ninke ilimin kaddara a cikin halittarsa bai sanya musu shi ba wani hahum amarani ya hana su su dinga neman shi amma qala ta'ala fi kitabi kamar da Allah ta'ala ya faɗa cikin littafinsa la yus'alu shi Allah madaukakin sarki ba a tambayarsa amma ya fa'alu dangane da abin da shi yake aikatawa wa hum yus'alun su bayi su ake tambaya dan me suke kaza dan me suke kaza ba Kamar sa'ala lima fa'al duk wanda ya tambaya ce dan me Allah ya aikata kaza me yasa bai yi kaza ba uzbillah uzbillah duk wanda yi wannan sai yi kaza me yasa bai yi kaza ba faqad radda da hukumar kitab to lalle wannan ya mayar da hukuncin littafin Allah bai yarda da hukuncin Allah ba umar radda hukumar kitab kuma duk wanda bai yarda da hukuncin littafi ba kana min kafirin ya kasance cikin kafirai abin da yake akan ka shine ke imani kawai shine akan ka ba a kafa hujja ne kamar ya ba ka hujja da ita mutum ba zai kafa hujja da kaddara bai ce to shi dai kan yanzu tunda dai an gama rabo dan wuta dan wuta dan aljanna dan aljanna shi yanzu babu ruwan shi fa zai je kama harkar shi ne tunda dai babu canzawa kaga ya kafa hujja da kaddara ko kuma ya yi adireshin ɗin wace hanya ya kama in ana magana kaddara abubuwa guda hudu za su yi kwakwalwarka al'ilmu abin da ake nufi da al'ilmu shine ka san ilmun lahi shami ilmin Allah ta'ala ga mamme baki ɗaya ya san komai da komai kamar da muke bayani ba ya san komai da komai jumlatan wa tafsila ya san shi a dunkule ya san shi kuma filla filla dake dake kun bayyanci wannan ya san adadin yan aljanna duka ya san adadin waɗanda za su shiga bai gari hisab ya san adadin waɗanda yake za su shiga da kaza ya san adadin kaza ya san na ƙarshen shiga ya san adadin ayyuka ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya san sanadiyar da aikin da kowa ya bi ya zama sanadiyar shiga da shi ciki filla filla da ke ilmin Allah subhanahu wataala mun yi bayani da a baya ya san abin da ya kasance kuma ya ba mu labari tun daga halittar annabi adam ya ba mu labari tun daga halittar sammai bakwai da ƙarfe bakwai kaga abin da ya kasance kenan ko ya san abin da yake kasancewa ina fatan bai tona ko ya san abin da zai kasance abin ya bayani yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim alkiyama ba ta kasance ba amma ya ba mu labarin yadda za ta kasance yawma tarawnaha تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما سكارى kenan tunda Allah madaukakin sarki shine masani sai ka daga hannu ya Allah ina roƙonka da sanin ka Allah ka sanar da ni don neman fahimi a baka fahimin karatu a baka fahimin kaza a baka ya ke zai bata lokaci ne abu na biyu alkitaba ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubuta komai filla zilla dake dake inna zalika fil kitab inna zalika ala Allah inna zalika fil kitab inna zalika ala Allah ya rubuta komai al-khalq ubangiji Allah madaukakin sarki ya halicci komai a ciki da kai da kai aiki da aikin da kai duk halittar Allah madaukakin sarki ne kun bai wannan ko da kai da ta aikata aiki da aikin da ta aikata duk gaba ɗayan ku halittar Allah madaukakin sarki ne a nan za ga ga da baibayin da wasu ƙungiyoyi suka shiga suka ce ƙur'ani ba halitta Allah ba ne ina fata mun fahimci wannan alqur'ani halitta Allah ne wanda yake kuma sufar Allah madaukakin sarki ne kuka je qur'ani halitta Allah ne amma aikin da bawa yi kuma ba ba ba abin nan bane ba halitta bane wannan abu wannan ci ne wannan qur'ani halitta ne aikin bawa ba halitta bane kai ko ni a ranar kuma ba sai ga mutum ya ce a cikin halittun Allah baki ɗaya in ban da ƙur'ani babu abin da ya ke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗin wani jumla ko ke da zarar mutum yayi wannan kasan ya ɗigi daji cewa yi a cikin halittun Allah in ban da ƙur'ani kaga ya sanya ƙur'ani cikin halittun Allah Allah ta'ala ya shirya akwai al'ilmu akwai alkitaba Allah ya rubuta komai akwai alkhalqu Allah ta'ala ya halicci komai subhanahu wa ta'ala sai almashi'a Allah madaukakin sarki da ganin damarsa ne komai yake kasancewa kasancewar babin kaddara malam ya yi shi jiki jiki a ciki da izin Allah ta'ala idan bayani ya zo za mu ƙara bayani akan wannan sai malam ya rufe wannan babin da cewa fa hadha jumlatu ma yahtaju ilayhi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya Allah ta'ala wa hiya darajatu rasikhina fil ilmi لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود من أجل ما لا يكفي هذا ونم بيانات السنة جملة ما يحتاج إليه shi ne dunkule a dunkule a malmule a ture na abin da ake bukata wa yake bukata man huwa munawwarun qalbuhu wanda yake an haskaka zuciyarsa wannan ba wai na isharar tana ko ba zuwa ga kaddara kaɗai ba duk abubuwan da aka ambato a baya duk daga wani ƙulu abin da bito fiƙe la inna allaha ilahun wahid la sharika la har zuwa nan mana yace shine wanda zuciyar shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka zuciyarsa min awliya illahi ta'ala daga cikin waliyan Allah madaukakin sarki wannan shi ne abin da yake bukata wahiyya darajatul rasikhin fil ilmi wannan kuma matsayi ne na waɗanda kafafuwan suka nutse a ilmi suka kafu a ilmi da Allah ta'ala yace war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min inda rabbih wa ma yadhakkaru illa ulul albab amma waɗanda yake a zukatansu fi qulubihim maradun sai ya gane da Allah ta'ala yace wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه كما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الألباب إذا يتشوني تتشو مصايا سواء بيتي سندان فعلا لأن العلم علمان قال يتشو دمي إلي نجد دينه ilmun fil khalqi mawjud kaga sai iya bayani dan kaga cewa yana nufin ilmun zahir da ilmun batin eh sai ce ilmun fil khalqi mawjud ilmun da yake a cikin halitta kuma ana samun sa wannan shi wannan ilmi kenan shi ne ilmin shari'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode shi wa ilmun fil khalqi mafqud ilmun kuma da ke cikin al'umma babu shi shine ilmun ghaib da Allah ta'ala ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yusliku min bayni yadayhi wa khalfihi rasula sai ce fa inkarul ilmi mawjud inkari musu na ilimin da yake cikin al'umma gashi a qur'ani gashi a hadisi a ce wannan aini zahiri ne ka gani baɗinin daban ko kuma wannan ilimin na kowa da kowa ne wannan abin kufurin kafirci waddi'a'ul ilmi mafqud da'awar cewar akwai ilimin gaibi da mutum da'awar ilimin gaibi wanda shi ne al-mahfud kenan ko ilimin da babu shi ma'ana ilimin da ubangiji Allah madaukakin sarki bai sanar da al'umma shi ba ya ban ma shi sani wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wannan ilimin wada'awul ilmi da'awar wannan ilimin al-mahfud wanda babu shi kufrun wannan da'awar kuma kafirci ne malamin wani ya ce akwai ilimin gaibi kaza akwai kaza akwai kaza shi ma ya samu ya shigar da kanshi wala yathbutu al-iman imanin mutum baya tabbata ya tafi illa bi qabulil ilmi al-mawjud fa sai ya karbi ilimin da yake sananne gashi a cikin littafin a cikin Qur'ani a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya karbe shi hannun biyu wa tarki talabil ilmi al-mafqud sannan kuma mutum ya bar neman ilimin da yake babu shi a cikin al'umma shine ilimin gurbi to a wannan mutum in ya samu kanshi a wannan shi kenan ya tsira ya Allah ta ya Allah ta'ala ka tsira da mu duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk